baki mai yanka wuya. Makonni biyu kenan da juyin mulkin soji a jamhuriyar Nijar. Al'amura da dama sun faru. Ku biyo mu a cikin shirin. Jama'a Assalamu alaikum. kamar yadda za a iya tunawa a ranar 26 ga watan yulin da ya gabata ne sojoji a jamhuriyar nijar suka hamɓarar da gwamnatin shugaba muhammad bazoum tare da ayyana shugaban rundunar tsaron shugaban ƙasa janar abdulrahman chani a matsayin shugaban ƙasar na mulkin soji sojojin da suka yi juyin mulki sun bayyana matsalar tsaro da taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma cin hanci da rashawa a zaman dalilansu na kifar da zababbiyar gwamnatin ta shugaba muhammad bazoum to sai dai manazarta da dama irin su abdulrahman Alkasu suna ganin da akwai abin lura a tattare da waɗannan dalilan na juyin mulkin da aka bayar wannan abubuwa ana iya cewa wasu abubuwa ne wanda watakila ya san da su tun lokacin da yake tare da su in kuma sababbi ne ya san da su kuma wasu suna iya cewa su sojojin ko sauran jami'an tsaron watakila suna da hannu bisa a samuwa wa'annan abubuwan ko rashin gyaruwarsu to me yasa sai yanzu suka zama dalilin dakatar da tahiya demokradiya wannan shine abubuwan da wasu suke tambaya bayan shekaru ana iya cewa goma sha uku na jagoranci na ita wannan jam'iyya hakan dai ya sa zukatan jama'a da dama a cikin shakku da kokanto kan ainihin dalilan da suka haifar da juyin mulkin akan wannan ne farfesa bube na maiwa ya koma kan tarihin lamarin tun daga farko ya fara cewa a cikin jam'iyyar eh, tarayya a cikin wannan jam'iyyar ne ake samun cikin barawo hamsin za a samu arba'in da ɗan jam'iyyar jam'iyyar kenan ya ɗauko hanya ta cewa da shi ba zai yarda ba za a hukunta su wato bugu da ƙari dai kamar da na faɗi can farko mazun bai samu yuka bai samu nama ba dan inda kama ba ya da wannan rauni na cewa da ya san an yi ka ne je kana yi ka tunda je kana yi ka aka yi shi inda ba haka ba ne? to wallahi na ce miki da yau duk wanda ya zama ya yi aikin a sha'anin jar in dai ba zum ne rayuwa yana sarka ko da ta shi amma menene yasa kake ambaton shi a matsayin shugaban je kana ka kowa ya sani na ɗaya shi kan kan shi shi kan kan shi ba zumfin bai taɓa tsaye muhalkin ya zai zama shugaban kasa ba wata rana na faɗi hira ce wata muka yi da shi na biyu shine cewa kowa ya san zaɓen da aka yi a Nijar kowa ya san da wani juyin milki ne ɓace milki ne aka yi wato kowa ya san da jiha guda ce jihar tsohon shugaban kasa ta kawo sakamako kuma mutane sun yi Allah wadda da wannan wato ba ta iko ne suka suka zo aka zo aka dora bazum saboda yayi kariya waɗanda suka yi aikin nan na asha da nake faɗi can baya saboda wannan aka sashi to amma sai ya to da ana tahiya shi yana so ya sauya ana tahiya shi yana so ya sauya a kai yanzu tsakanin su ma yanzu suka fara rishin jituwa to rishin jituwa nan shi yasa kamar su yan da tare da suka rabu kamar an gare bi akwai mutanen Bazum akwai mutanen OO to mutanen OO nan fa su ne ya zama to maye maye makaraban ma na na jam'iyyar ta da tarayya to can ne aka yi wannan wannan eh, kana nufin eh, mutanen tsohon shugaban eh, ƙasa Muhammadu Isu Muhammadu Isu na faɗi mutanen shi su ne kuma duk wannan shine umman bakisar duk abin da ya faru a Nijar na kwarai da lala tun ba lalan ba duk abin da ya faru ma tsohon shugaban kasa Muhammadu Isu shine kuma ba isa wannan abu ba wani ba kwanaki kalilan bayan juyin mulkin ne kuma kungiyar bunƙasa tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma ta ECOWAS karkashin jagorancin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ta sha alwashin ɗaukar matakai ciki har da amfani da ƙarfi idan ta kama domin maido da bazum kan mukaminsa bayan juyin mulkin. To sai dai matakin na ECOWAS da kuma musamman gwamnatin Najeriya da ta yi uwa da makarbiya kan lamarin ya haɗu da kakkausan suka musamman daga cikin Najeriya da kuma ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Sha'ibu Mungadi mai fashin baki kan lamuran yau da kullum na cikin masu wannan ra'ayi. To, wato wannan yunkuri wannan magana ko kuma yunkuri na tabbatar da demokaradiyya a ƙasashen Afirka abu ne mai kyau. Amma dai matakan da ƙungiyar ECOWAS ta ɗauko matakai ne waɗanda ke da gyara kwarai da gaske na farko dai sun sani cewa akwai ƙasashe uku ko hudu wato chadi da burkina faso da mali da gini duka an yi juyin mulki kuma sojoji ne ke rike da su kuma cikin wannan kungiya suke to amma kuma kungiyar ba ta ce musu komi ba abin ma ban haushi da aka tashi aika saƙon wannan kungiyar sai aka aika shugaban ƙasa na chad wanda shi ba zaɓaɓɓe ba ne uh, kaga ire-iren waɗannan kurakurai da ƙungiyar ke yi su kisa ana ganin kamar dai wato kiɗan waɗansu manyan ƙasashe ne waɗannan ƙasashe na afirka ko shugabannin ƙasashe na afirka ke takawa uh, tasirin wannan abun ba mai kyau ba ne ga ita ƙungiyar ecowas kuma tasirin ba mai kyau ba ne ga ƙasashen uh, ecowas su kansu na farko dai sanin kowa ne ƙasashen mali da burkina faso da gini waɗanda suka yi juyin mulki kuma sojoji ke riƙe da su kuma suna da iyaka ta ƙud da ƙud da ƙasar nijar ba za su ƙyale wato a nuna eh, sojojin juyin mulki na ƙasar nijar wato ƙarfi ba domin idan haka ta faru lokacin da aka murkushe waɗannan eh, sojojin ba mamaki su ma a mai da hankali ga na mali da na burkina faso da na gini saboda haka na san zai wahala kwarai ba su zo suka yi taron dangi suka kama ma ƙasar wato nijar ba abu na biyu najeriya wadda ita ce ke ba da kashi saba'in na bisa ɗari na kudaden da ake gudanar da wannan kungiya ta ecowas tana fuskantar nata matsaloli na tsaro a cikin ƙasa yaushe kuma take da lokaci da kuma ƙarfin sojojin da za su je su yi ɗaura yaƙi da wata ƙasa na uku wato idan aka tadda wannan yaƙin ya ɓarke ko shakka babu jihohin najeriya waɗanda ke makwabtaka da nijar za su ɗanɗana su irin jihohin sokoto kebbi ah, jihohin ah, yobe da borno da kano da jigawa ah, da katsina tabbas wato za su ɗanɗana su da jihar zamfara saboda za hare-hare za su yawa wannan yunkuri na ecowas ɗin ya kuma haɗu da turjiya daga wasu ƙasashen ƙungiyar kamar mali da burkina faso waɗanda makwabta ne na ƙasar nijar kuma dukkansu suna ƙarƙashin mulkin soja ne sakamakon juyin mulki waɗanda kuma suka sha alwashin kai wa Nijar ɗin ɗauki mudda aka ce za a kai mata yaƙi. To amma Dr. Bashir Muhammad Acida na ganin kamar wannan tauna tsakuwa ne domin aya ta ji tsoro. To wannan har ya kasance gaskiya ne kuma da gaske ɗin suke yi. To wannan kaga zai kazanta yanayin da ake ciki a Nijar. Amma ni ana tunani kawai wani waton ah, ah, strategy ne ko kuma a ce wata tsari ne suke hito da shi ko na yin barazana saboda su nuna ma ecowas cewa ah, da gaske suke yi amma kai gazan komi a duk wanda ya sa abin da ake ce ma ecowas da karfin sojojinta da irin kasashen da aka yi yaƙi irin wannan na basasa ma sun shiga sun shirya a ecomog din nan ya san cewa wannan barazana ce kawai amma dai hadarin da ke ciki shine irin mutanen da basu je ba su gani ba farahulla hula da kuma yadda abin yana iya zama wani yaƙi ah, na ah, yaƙi haka na cikin gida ko kuma yaƙi wanda zai ɗaya jama'a amma dai ah, ita ecowas ta ɗauki hanya ta lumana ta diplomasiyya a ga hanyoyin da za a bi a tabbatar da cewa an dawo da demokrasi kuma ganin da suke yi kamar cewa wannan harka ce cikin gida ba haka ba ne in kuma cikin gida ne gaskiya ecowas ko cdao tana cikin waɗanda a cikin gida sau duk abin da ya shahi niger ya shahi nigeria ya shahi mali ya shahi burkina faso ya shahi cote ya shahi ghana da dai sauran kasashen ah, ita ecowas ncdao don haka da muke kira ga waɗannan sojojin su girmama tsarin mulki su girmama tsari wanda al'umma suka yadda da shi yan ƙasa suka yadda da shi tsari na farar tsari ne wanda yan ƙasa su ɗaya suke da haƙƙin tabbatar da gwamnati a kansu kuma wannan shine halattacin tsari tsarin nan na wani da ƙarfin bindiga in aka ce za a ci gaba da shi to ko kasashen mu za su ce gaba ne su dawo baya. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.